mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma iya mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. To jama'a kamar dai yadda wasu ku suka sani. A kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. inda a yau biyar ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne kan kalubalen da mata ma'aikatan hukumar kula da hanyoyi wato road safety ke fuskanta. Idan ta sami ciki za ta ci gaba da aikinta har sai lokacin haihuwanta ya kusa sannan ta rubuta duk da ana ganin ta da cikin ba ta da izini ta bar aiki kawai haka ta tafi wajen ta je haihuwa sai ta rubuta neman izini a bata hutun da ake cewa maternity sannan ta je ta haihu haka yake madina bari mu da tunawa masu sauraro da wannan sauyin tsarin namu zan ce cewa kowace ranar laraba za ta kasance rana ta tattaunawa um, batutuwa da suka shafi mata zalla wato kowane batu da za mu taba zai kasance ya shafi mata ne haka To yau dai wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baƙi mu domin tattaunawa akan wannan batu. Tabbas kuma ta jiyo mana ta bakin Aliyu Bawa Datsama akan irin tsarin da hukumar ke da shi na kare haƙƙin mata a wajen aiki. daga nan kuma za mu ya yamai domin jin yadda suke kallon wannan lamarin. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku na Facebook da Twitter. Jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya. bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin sada zumunta wato shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter inda muka ce waɗanne irin ƙalubale kuke ganin mata da ke aiki a fannin tsaro ke fuskanta? Ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Aliyu dan Hausa Gwammaja inda ya ce akwai su da yawa. Na farko suna samun rashin mazajen aure, na biyu suna fuskantar fyaɗe da sauran abubuwa daban-daban. Amsar mu ta biyu ta fito daga Abdullahi Laturisha Ashaka ya ce babban ƙalubalen da mata masu aikin tsaro suke fuskanta shine rashin mazan aure yana wahala mace mai saka kayan sarki ta samu yin aure da wuri sai dai in abokin aikinta ne zai aure ta to shi kuma ana hamisu cewa yayi ni ana wa ganin mata da ke aiki a fannin tsaro suna fuskantar kalubale ne iri ɗaya da na maza ba wani bambanci kasancewar an ba su horo iri ɗaya da na mazan. Idan muka je ga Shehu Adamu rijjaushi kuma ya ce, dole su fuskanci ƙalubale a matsayinsu na mata, saboda haka akwai abubuwa da dama da za su iya yi musu tarnaki Misali irin yadda za a bar gida a yi kwana da kwanaki ba a dawo ba. To sai kuma amsa ta gaba daga wurin Muhammad Sani, inda ya ce, ƙalubalen da mata da ke aiki a fannin tsaro ke fuskanta su ne cin zarafinsu da ake yi ko suke fuskanta lokuta daban-daban a cikin aikin nasu sai kuma rashin sauraron koke-kokensu ga shugabanninsu da sauran al'ummar da ke waje sai kuma amfani da rauninsu wajen dakile 'yancinsu sannan rashin samun wadataccen lokacin kula da iyalansu daga ƙarshe kuma yawan zarginsu da tunanin rashin kyakkyawar tarbiyya daga gare su. Shamsuddin Bashir ya ce harkar tsaro maza aka sani ba ba mata ba. To kin ji shi kuma ra'ayin shi kenan. Sai kuma amsar Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa inda ya ce Salam yau da gobe a gani na ba wani kalubalen da suke fuskanta domin ni a gani na su ba jami'an tsaro za mu kira su ba sai dai jami'an hutu duba da ganin yadda jami'an tsaro maza suke kwana falke suke yi ni falke mata ku sai dai a zauna ofis ko kan kujeru ana hutawa fatan dai Allah ya ƙara yi musu kariya da kariyarsa an samu ta gaba ta fito daga kaka alhaji bukar gursuma da Masa, ya ce Babu shakka mata masu aikin fannin tsaro suna fuskantar kalubale da dama. Ni dai ba rana amince na bari 'yata ta shiga wannan aikin ba. To kin ji kuma amsar Musa Sale Potiskum MSP ya ce salam yau da gobe ai kwata-kwata ma aikin tsaro bai yi kala da mata ba saboda haka idan za a biya tawa sai mace ma ta daina aikin tsaro don kyan mace a ce tana ɗakin mijinta an samu ta ƙarshe ta fito daga prince linus emmanuel ya ce salam yau da gobe a gaskiya ƙalubale da yawa ma kamar wajen kwana shiga mota ɗaya da maza da dai sauransu amma gaskiya duk mace jami'ar tsaro ina jinjina mata na gode to masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu jama'a wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna mana da ma'aikatan wato hukumar ta Road Safety Mata akan irin kalubalen da suke fuskanta a wajen aiki. Yanzu bari mu leƙa zauren namu don jin yadda tattaunawar ta kaya. A ah, masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe. Ah, wannan zaure na yau mun yi babban kamun inda muka samu ah, manyan baki daga bangaren mata masu aikin sarki ko in ci aikin kaki. Yau muna tare ne da mata a officers da ake cewa officer na bangaren hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa najeriya inda za mu tattauna da su a kama da irin kalubale yadda aikinsu yake da kuma abubuwan da suke fuskanta a wurin aiki malamai um, muna muku barka da zuwa zan fara jin sunayenku sunana dcc lucy yusuf marcus sunana root commander fatima lawal umar sunana drc mb igwe To, malamai barka da zuwa. Barka. Ni yanzu haka na ji na fara tsammani kamar ni ne ke cikin wannan uniform din gashi dai kuna cikin tsari wanda da na shigo ma'aikata ku sai ban wani lura da cewa akwai namiji akwai namiji ba ga wani bambanci ba kayan kuɗi ɗaya ne a yanayin yadda kuke tafiya da girmama na gaba da ku duk iri ɗaya ne. Shin baya ga abin da ido na ya gani akwai wani abin da za ku iya faɗa mana game da kalubalen da kuke fuskanta a matsayin ku na ma'aikata mata wanda suke aiki irin wanda a duniyar muka fahimta cewa aiki ne na maza zan fara da fatima lawal to alhamdulillah cikin yanayin aikin mu a gaskiya ba bambanci tsakanin mu maza da mata kamar yadda kika ce da kika zo kin ga zo kin ga tsarin mu kayan mu iri ɗaya. yanayin har yanayin gaisuwar mu ma duka iri ɗaya ne saboda aiki ne na doka aiki ne na sarki kakan ba na gaba da kai girmamawa da ƙasa da kai kuma ya baka girmamawa to a takaice yanayin aikin mutum da mu hukuma ce ta kiyaye haɗura ta ƙasa ba bambanci tsakanin mace da namiji aikin da mazan ke yi mu ma wanka zalika haka muke yi lokutan da mazan ke yi mu ma shi muke yi gaba ɗaya. To da magana akan lokutan da kuke ɗauka a ofis wato ma'aikata um, ɗaya ne da yadda maza suke yi sai kika tuna mun da cewa duk yawancin ku dai za a ce akwai mata aure a cikin ku akwai mata aure wannan duk matan aure ne eh. to in haka ne a gida kenan an yafe muku aikin gida aikin eh, tafiyar da iyali girki mai gidan yaya duk muna yi muna aikin gida muna kuma aikin ofis ba wanda aka sauke muku ba wanda aka soke mana to ramadan akwai kalubale kenan don gaskiya kamar a ce kunnan kamar zan da ya so biyu muna miji biyu kenan a matsayin mace daya kwarai <laughs> a kun yarda da haka <laughs> to za mu ji daga bakin mazan mu ji cewa da gaske ne ku din kun zarce su a wani fannin ya maganar cin zarafi kuma a wurin aiki don wa'ansu sukan fuskanci matsi da cin zarafi na manya wanda ya fika musamman ma za ki ga yawanci manyan za ki ga irin wannan uniform din um, aiki na kaki ko aikin uh, sa uniform haka ga maza ne a ta sama ya kuke fuskantar maza inda su ne a saman ku ta hanyar ta magana cin zarafi wato cin zarafin a kala biyu akwai cin zarafi na neman a ci zarafin mace ta sai an ta biya bukata irin na neman fasikanci akwai kuma cin zarafi na a tirsasa ta kuma a danne mata haƙƙi a nuna cewa ba wurin ta ne nan wurin maza ne za ku iya koda ba akan ku ya faru ba shin za ku iya yi mun bayani akan maganar cin zarafi a ma'aikatu gaskiya ba mu da wannan kowa na tafiya based on merit muna da manyan mu mata a can sama. Second in command ɗinmu na road safety. Eh, na gaba da ƙasa? Na gaba da ƙasa. Mm. Na mace ce. Mataimakon ko marshal ɗinmu. Eh. Ita ce deputy ko marshal. Mm. Na mace ce. So duk inda girman ta kai ka ba a hana maka don a dalilin kai na mace ko ke na mace ko yabuwa. to malama har yanzu baki ce komai ba a maganan ba da girma in an zo maganan promotion wato karin girma na aiki akwai wani abu da ake duba a ce tun da ke mace ne naki dubin ma daban ne ko kila ana muku alfarma babu ba a muku alfarma ana barin ku ne based on merit wato based on merit eh based on merit muna samu komai da muna samu wato to yanzu kenan da ba mu samu mata da yawa a can sama ba kenan dai ba ku iya bane a ah, mun iya akwai mata da yawa wurin a can sama suna aiki in and based on merit ana ba su positions in su To ina magana kuma da magana kan cin zarafin mata ta bangaren fasikanci ba ina nufin wai dole sai idan ya faru da kuku ba. Shin a ma'aikata irin wanda ake sa yunifom ba a samun irin wannan matsalar mata ba kwa fuskantar matsalar cin zarafi ne mutum ya ce sai ka an biya mashi bukata sai mace ta biya mashi bukata ko sai ya ci zarafinta ta bangaren fasikanci kafin ta samu karin girma ko kuma ta zauna lafiya a cikin ofis. Gaskiya hajiya inda da wannan ba mu sani ba. Amma mm. gaskiya da sanin mu kam ba mu san da wannan ba. In ya zo jarrabawa muke rubutawa muna zuwa mu karatu dukkan mu muna course after course ana uh, ba mu exams after exams din mu based on cinka akwai scores. bezos on in kayan meeting up ana ba kowa promotion din shi. To gashi kun ce duk matan aure ne kenan dai kuna da iyali kuna da yara. So a cikin wannan aikin haka kuke dai daukan ɗawainiyar cikin aiki sai Allah ya kawo ciki a cika kuma da aiki a zo a haifi yaran. Ko idan kun samu ciki shikenan za ku yanke aiki har sai an haihu. A'a ina ba haka ba ne da yake wurin wuri ne da da tsari akwai doka ta federal government wato gwamnatin tarayya abin da ya shafi aikin mace wanda ya shafi aurenta cikinta haihuwanta duk akwai tsari akwai doka wanda kuma shi ake bi idan ta samu ciki za ta ci gaba da aikinta har sai lokacin haihuwanta ya kusa sannan ta rubuta duk da ana ganin ta da cikin bata da izini ta bar aiki kawai haka ta tafi wajen ta je haihuwa sai ta rubuta neman izini a bata hutun da ake cewa maternity sannan ta je ta haihu wata ɗaya ma kafin haihuwa mm. yawwa sai ta tafi ta haihu kuma akwai lokutan da za ta ɗauke ta wata uku tana hutu shayarwa da ɗanta sannan ta dawo bakin aikinta har ila ma in ta dawo bakin aikinta akwai lokacin da ake ɗaukan mata ba lalle ne ta kai ba doka ba ce ta kai har ƙurewar lokaci ba saboda tausaya ma jariri da take da shi zuwa kamar karfe biyu ana sallamanta saboda ta tafi ta shayarwa. har sai yaro ya yi wari? a har sai ya kai kamar wata shida. shi sai ta dawo aikin ta daidai lokacin tashi da lokacin zuwa daidai eh, sai ta kai kamar wata tara tana tashi kamar karfe biyu saboda ta samu lokacin da za ta ta shayar da ɗanta bayan wannan kuma sai ta dawo lokacin tashi daidai to a bangaren ci gaban ma'aikata kowane ma'aikaci yana son a samu um, a inganta mashi wurin aiki da yanayin aikinsa saboda shi ma ji daɗin gudanar da aikin da aka sashi yaya ta bangaren ku mata masu aikin uniform a wani ci gaba da ake samu misali a kila kina son ki sa hula ko dan kwali za a iya barin ki sa dan kwalin misali ra'ayi ne ko a dole duk abin da namijin yasa shine ke zaki sa uniform uniform ne doka ce kuma eh. so ba ki ki dan kwali ki daura akan uniform to yanzu a irin wannan uniform da kuke ciki an kun sa wando ne da riga eh. in kina son ki sa skirt ba akwai zarafi na sa skirt To um, akwai wani abu da kuke bukata na ci gaba da inda za a baku dama a ajiye ku a ce ku rubuta abubuwan da kuke neman na kawo gyara a ma'aikatan ku. A bangaren ku na mata don ku kara samun walwala da jin daɗin tafiyar da aikin ku da me da me za ku faɗa. eto eh kamar yadda kin san kowa kukan gidansu yake yi abin da ta shafi aikinmu alfarman da muke nema magana ne kamar na transfer eh mu mata ne kuma muna gwagwarmaya da mazan kuma duk abin da mazan ke yi mu ma muna yi to sai ta kasance kuma ba a bar mu a baya ba in ta taso ma maganar transfer wato posting sai a cillara mu ko ina kuma take kula da iyali da yaya muna da maza muna da yara da ya kamata mu kulawa a kai to shine muke neman alfarma a taimaka mana inda za a tura mu a dinga barin mu inda mazajen mu suke kusa da iyalan mu bukatar mu kenan kuma abin da muke fuskanta kenan wato challenge da muke fuskanta kenan maganar transparent duk wanda aka daga ta aka tura ta zaga hankalinta ya kada hankalinta ya tashi natsuwan aikin ma ba za ta samu daman yin yanda ya kamata ba to da karshe akwai wani fata da kuke da shi na ganin cewa eh, ku kawata wannan aiki na ku na nufin kuma ina nufin duk maganin da ya shafi um, kaki magana ce wanda ta shafi mata 'yan sanda mata sojoji mata 'yan civil defense da duk sauransu duk wani wanda yake sa dai kaki mm. um, ya za a yi ku gaya ma wa'in mata da ke gida yanzu wa'in sa da suke tasowa wani abu wanda zai bada sha'awa wanda eh, eh, kuke da ku ne za ku iya so su zo irin aikin nan ko kuma a'a a naku da za ku da za su ki layin su bar shi kawai daga ku a barar mata da wannan aikin me za ku ce wannan aiki ce mai ban sha'awa mm-hmm. aiki ce da in kana ciki you can do it mm. za ka iya za ka iya kuma wannan aikin ba wani aiki bane da mutum zai ga kamar zai hana shi yin wani abu da wannan sa uniform din so mace rayuwar mace ba zai dakile ba kenan babu duk wanda ke da sha'awar sa uniform ta yi kokari ta shiga aikin to kifa eh karin bayani kuma da zan yi akan haka kamar yadda ita ranta daɗe ta ce aiki ne da ban sha'awa saboda kana son aikin ne aika shiga to za ka yi kokari kai ma ka yi ka bi dokan aikin yadda aikin ya tsara wani abin daɗi ma shine musamman cikin yanayin mu akwai faɗakarwa to akwai fannin faɗakarwa ma mata musamman mata masu tuki da shayar da ɗa. Daga mace tana tuki kuma tana da goyo tana bashi mama a cikin mota ko mace ta tara yara a gaban mota tana yi duk muna faɗakarwa ga 'yan uwanmu mata haɗarurrukan da ke tattare da irin wannan abin da manufan cewa ta daina ba ba kyau to wannan abu na ce tare wannan abin yana burge mu yana ba mu sha'awa kuma zan dada kira ga yan uwana mata da muke cikin aikin kowace mace ta zage dantse ta yi iyakacin bakinta iyakacin kokarinta kada a dama akan ce mu mata akan dan samu aka kasa muna da rauni ba mu iya wani abu to muna son mu ce ba haka bane mu ma abin da mazan suke iya mu ma muna iyayi muna iyawa to kada mace ta dauki wannan ta kiyin aikin ko ta dakile ko ta shagala ko ta mai da kanta baya yawa ba wani abu ba bambanci karatu duk muna ci gaba da karatunmu muna yi kuma muna godiya ga mazajenmu da suka ba mu daman yin wannan abu. Shin menene ma yanayin aikin ku? Me ake bukata a aikin ku a matsayin ku? Kuma ku mata wani abu ake sa ku yi? Aikin mu kiyaye haɗura ne. Ba ma son hatsarin ya faru. Aikin mu kenan. Ba ma son haɗarin ya faru to shi yasa muke faɗakarwa. wato public enlightenment muna faɗakar ma mutane ga dokokin hanya dokokin tuki da gwamnatin najeriya ta fito da shi ta tsara shi kuma dole ka bi Kar ka ce baka sani ba kuma muna faɗakar ga mutane illolin da ke tare da ƙin bin wannan dokan in baka bi ba ga illansa mukan je har makarantu tashan mota masallatai coci duk inda matattaran jama'a yake domin mu sanar na kafa isan inda zai tsallaka hanya na mota isan dokan tuki yadda eh, dokan ƙasa ta tsara wanda in bai yi ba akwai hukunci da zai biyo baya. to matsayin kin na mace eh. ma'aikatan nan akwai wani wato aiki na musamman da aka ware don mata ko kuwa duk kowa yana iya yin kowane aiki a'a babu inda yawan yan aikin uniform babu wani abin da aka ce wannan mace ce za ta yi dukkan muna yi ga baki daya mu dai aim dinmu wato target dinmu wato manufan mu sako ya kai ga jama'ar najeriya domin tuki ba abin wasa ba ne manufan manufanmu kuma shine mu. faɗakarwa domin kiyaye haɗura na ƙasa kuma muna yi muna duba yanayin hanya inda muka ga hanya yana da illoli da yawa da zai iya haifar da haɗarurruka akan sanar manyan gwamnatin da ta shafa cewa ga shi fa a zo a yi gyara aikin mu kenan. Sun masu To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Kafin mu karasa ya mai, Binta ta yi wa Aliyu Bawa da tsama 'yan takaitaccen tambayoyi inda ta fara da tambayarsa akan kwazon mata a wajen aiki. Sunana Koma Commercial Aliyu Bawa da tsama FSA kwazon uh, mata da iya aiki su gaskiya suna iyakar kokarin su. da yake da yake san mata suna da nasu 'yan matsaloli amma dai gaskiya generally suna iya kawo su alhamdulillah to ya maganan cin zarafin mata fa a wurin aiki musamman mata masu aiki da kaki akwai doka wanda da ya ce zarafin mace shi ma yasa abin zai biyo baya kamar menene ah, dokar ta tsarni kwarai ya danganta da irin cin zarafin da ya mata akwai dokoki kala-kala wanda aka sa saboda a tabbatar da cewa an kiyaye hakkin mata da sauran masu aiki ma to kana gana ana ba mata damar da ya dace ana suna suna gogawa da maza yanzu haka rasauti na tabbatar miki muna da mata sector commanders muna da zonal commanders can sama ma wadda ke mataimakin shugaban ma mace ce suna yaka kokarin su gaskiya Kekan madina ana maganan uniform da mm. transfer bai mm. tuna miki da bautan kasa ba gaskiya kai ta kamar nan kakin nan dai da kuma redeployment ina isa ma to an mai da mu kamar sojoji lokacin nan ka tashi karfe hudu kana aikin wannan bakar wahala wallahi ban ma san in tuna abin To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin kai tsaye muna tare da wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi da bakin da ya gayyato mana zauren namu a yau. Yusuf kana tare da mu? Yawa hajiya yana tare da ku. To san. ko ne zai gabatar da kansa hajiya. To bismillah. Ni suna na Aliyu Hashim. Eh, kuma eh, ɗan jarida ce ni. Baicin haka na eh, ina ɗaya daga cikin shugabannin ko kuma ga takardar kungiya wata wadda ake ce mu yara garinmu wannan kungiya tana gudanar da irin haki na mata da kuma mm. kula da duka rayuwa dai ta mata ta cikin gari ta a gyara gari a yi tsafta a kare hakkinta ci gaban mata da duk wasu abubuwa wanda ya kamata dai a kare na mata. To muna godiya sai kuma eh, wa? Kuma eh, ina. Ni kuma falmata makwabta ya shugaban kungiyar nan ta fara kula wadda ake cewa matasa su canza yanayi don su kalli alubalen da ke gaban su musamman ma amma kuma mun kwaigurce ma mata kashi sattin cikin tsare-tsaren mu da sukan kashi ɗari. To, barkanku da shigowa zauren nama a yau. ban san ko kun saurari shirin namu da irin kalubalen da wato mata da ke aiki a fannin um, kula da um, wato fannin tsaro eh to fannin tsaro dai za a kira eh, shi eh, masu sa uniform masu sa uniform aka ce kayan sarki suka ce mishi eh kayan sarki ban <laughs> san ko kun sun yi magana akan cewa kaman um, transfer wato a canja musu mhm. wurin aiki haka nan mhm. da kuma mhm. irin shigan da suke yi wato uniform da suke sawa kenan ba ka gane addinin mutum ba ka gane mm. al'adar mutum ba ka gane ba sa ma iya sa dan kwali to yaya yake a mm. Nijar yaya mata da suke sa kaki suke a Nijar su kuma to madalla eh, mun gode da wannan gayyata da kuka yi eh, ina jin jina ma yan uwana mata kuma eh, kamun ma fara zan fara da magana guda ita cewa da ta wannan zancen cin zarafi yau kuma gani nake ai mace in ka ganta ta sa uniform ka tabbatar da namiji ce zanta a ci ta bai mata su ba wannan magana amma mai da shi ce shi mm. wataƙila sai dai ku kalubalaye wanda za a samu na rauni na ɗaya mace ne ne rauni na ɗaya mace shine yadda kuka san daga na amurka mata suke aikin soja suke sa wannan kaya na sarki suna aikin saka mu ma na nijar abun dukka ɗaya ne mu ma matan mu na Nijar game da aikin soja in ka gama ta sa kayan soja ka tabbatar da tare da yan maza soja aka koya musu aiki aka yi gwagwarmaya aka yi kuma Allah ya bata wannan matsayi wato horon da ɗaya ne a iya sanin ki dai horon da ɗaya ne yaran ko dai da ɗaya ne babu zancen gyara hmm. kuma su da kansu maza masu sa uniform na sha hira da su sai ka ji sun ce in sun gama ta da uniform a gaskiya tsoron da suke sun san ta haikarin su mm. duk macen da ta je wurin horo ta fito lahiya ta sa uniform to ka tabbatar da wannan ba mace bace to bari mu je ga yar uwarki da ke tare da ke mm. to bismillah kina tare da mu eh, ina so in tambaye ki ne a can wajajen naku za ki iya eh. cewa ana nuna wa mata bambanci a yanayin aikin nasu? to ni ana wa gani wasa ma wuri gare shi saboda an san magana ta cikin ana dara hudu a ci in macen da kaga ta sa uniform ka san ba karaman mace ba ce zuwa ce mm. musamman ma ni ina da tarihin wata yan sanda da ta yi mm. zama nan ni ban same ta cikin aiki ba kafin ni wayo tayi da taya amma duk direban da ka kuskura duk wani mai tuka mota ka kira wasu sunanta in mota shi bata mutu ba wallahi gaban shi zai wani ko a ina yake in dai a Nijar ne direban kasuwa ne direban gida ne da ka kira wasu nan wanci wallahi gaba shi sai ya wani. To kina nufin kenan a Nijar wato an fi ma ba matan muhimmanci an fi tsoron su ma kenan. Sosai sosai saboda mace in tainiya ta sa kanta abu. Mm. Bawan sa ka ya fi bawan sai mace in tainiya ta sa kanta sai ta ga tik tik bakin tuka. Mm. In dai ita tainiya ta je ko wallahi ba ta tsoron namiji ba wani ya da baya inda namiji zai je hilin daga ko kuma bisa kan aiki za ta iya yi mm. ita wannan yan sanda za mu ace da yan sanda wallahi namiji a yanzu haka in ka kirawo sunanta sai ga wani namiji a wani sun santa akwai aiki akwai cikawa kuma ba dan Allah bane za ka yi aiki da ka'ida idan aka kira maka sunanta saboda ka santa ne To kan ka tsaki na ga da ke da hajiya farmata dukan ku 'yan gwagwarmaya ne na kare wato rajin hakkin mata. Shin yaya dokokin um, wato gwamnatin tarayya yake a um, Nijar dangane da wannan lokaci da ake warewa na idan mace za ta haihu. Akwai wani sauki da ake ba wa mata um, idan sun je haihuwa ko kuma bayan sun haihu din wajen shayarwa? duk saukin ɗaya ne duk saukin ɗaya ne wata uku ne na hutu wanda ake ce ma congenital maternity mm. wata ɗaya kafin ki aiku wata biyu in kin ka aiku yaro kuma kafin yayi wata shidda kan za ka iya sauka kafin lokacin sauka yi kafin ɗanka ya yi wayo idan ɗan ya yi wayo kuma sai ka komo daidai lokacin aiki a ci gaba da aiki To a iya sanin ku dai za ku iya cewa waɗanne irin kalubale mata masu sa kaki suke fuskanta a Nijar. so ni dai kalubalen sai in ce duka guda ne har ko ina ma kamar babban kalubale wanda su mata suke sha masu aiki duka ma yawanci ma'aikata ne kamar irin wannan transfer da suka ce mu sai mu ce kamar a cikin nan gari mu a Nijar mm. sai a ɗauke tadawa sai a ɗauke ka a kai ka wani wuri mishin ka yana wani wuri kai kuma kana da ɗaya kana da komi da kuma mm. kalubale na biyu irin wannan kamar mu na yan jarida ne na wurin kamar duk mm. wannan yawancin kalubalen namu duka ɗaya ne a ce kana da ciki ba ka ajiye aiki sai lokacin haihuwar nan ta yi. lokacin a baka kwanje kai takardar nan hutu kai takarda ka tambayi hutu lokaci a baka hukumin lokacin hawan aikin ka ka dawo ko kai aikin ka kada kalubale in barcin shi ni ban wani kalubale ga aiki ko ko wani cin zarafi ga aikin da ko ko wani aiki mace police ko ba babu shi aikin da maza suke shi mata suke yi babu ba gyara ba wani abu kuma na imani da kamar yadda wannan ta faɗi a bikira ta ta faɗi in ka zamanto nan garin ka kira sunan wannan mata wadda take kanka yar sanda ce mm. su da kansu yanzu ba ta nan ta yi an tare da an yi aikata wani abu hanya sai ce kai inda lokacin wancan ne kasan wani abu da bai kamata ba da ba aikata kaza to ko yanzu muna gani akwai yaran waɗanda in suka samu takara suka kai insha Allah za su yi abin da maza suke saboda ita mace a yara da ita mm. inda mutane ba su gane ake na mace ba ta iya wuce ba haka haka ita in da riga an ba ta jagoranci babba abin da ta sa gaba ta yi abin nan daidai ta nuna ta isa. Na'am. Shi ne babban abin da mace take sawa gaba. Kenan zancen a yi huci da mace tana jagoranci ko tana da wani matsayi da ya su ba. Mu warin kenan mu mata 'yan sanda koko masu soji zan baki dan takaitaccen eh, ai lokaci yayi halinsa sai dai za mu kara gayyato ki insha Allah mun gode kwarai da gaske sosai malam Yusuf da bakin da ya gayyato mana zauren namu mm. see so madina ki ce dai ana kokari kenan a kasashen mu na Afirka ana kokari gaskiya gani cewa an samu a tsakanin mm, mata da mm. maza To masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da ta na gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington da ke sallama da ku. What I said, I can